ta wa yau mai hashiruhun ka ambata ranar da Allah zai tara halittu ne gabaɗai ya tashe su gabaɗai bita ta niyya ya hashiruhun wa ƙuri abin nuni na hashiruhun wa ma ya abu duna min dunin Allah ya ranar da Allah zai da halittu ne da su da abin da suka bauta wanda ba Allah ba ai gairahu wani abin da aka bauta wanda ba Allah ba mina mala'ika na mala'iku kun san akwai masu bauta mala'iku to su ma kahirai ne wa isa da masu bauta wa annabi isa su ma kahire ne wa aziz masu bauta wa aziz su ma kahire ne wal jinni da masu bauta wa aljannu su ma kahire ne duka waɗanga mutane kahiran ga Allah ka ran da Allah zai tara su fa ya kula sai ya ce eh, fa ya kula sai Allah fa ya kula ta'ala sai Allah ya ce bitataniya wa qur'a bin nuni wato fa na kulu sai mu ce lil ma'budina ga waɗanda aka bautawa isbatan wato don tabbatarwa lil hujja ga hujja don tabbatarwa ga hujja alal abidina ga wanda suka bauta a antum adallatun ibadi haula yanzu kuna kuka badda bayi na waɗanga auqa'atu muhun kuka kada su fiddala da cikin bata bi amrikun iyahun kuka ba su umarni bi ibadatikum kuka ce su bauta muku kuna kun ka ce a bauta muku amhun dallu sabili koko suna suka ɓace ga hanya ɗariƙar haƙi bai fusayin da nan su wato abin da na ozairi amma dai na sa eh, eh, ozeri yana cikin wayan da aka bautawa azizi yana cikin wayan da aka bautawa duka suna mutane na wanda aka bauta wato eh, abin nan mutane da yawa sun batar da waɗanda ke bauta musu har aka kai ga wani mutum wanda ya ce wai shi ya matsi kiyama ba ta tsayu ba almajirai suka ce a abin nan shehi mista kaka gaggawa kiyama ta tsayi ya ce da ta ganin mutu a jahannama da ta ganin sai ta mutu sai son na kai ta tsayi in aza hemata bisa ga nama in yi zaune don ta mutu in ce kowa ya shiga aljanna kyauta wai wutar gada Allah ka wata ya zara a min makanin ba'idin sami ula ta gaiban wata hira shi ya ce ba ma wata murya za ta yi shi da ta gane mutuwa za ta yi kuma kila ko salla kwarai bai yi kila yi bai iya ba Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana qalu subhanaka qalu subhanaka ma kana subhanaka sai su wa'anda aka bautawa su abin da mala'iku suna muka ambata cikin wanda aka bautawa da isa da azizu ko zairu da jinnu wa'anda an musulmi cikin jinnu wa'anda aka bautawa sai su ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah ai tanzihan laka tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka amma la yaliku ka ga abin da bai dace da kai ba ma kana yan bagila na mu bai kasance yana yiwa gare mu ba ayyus ya lana bai bai daidaituwa gare mu an nattakhadha min dunika min auliya mu rike wasu waliyai da ba kai ba yi wa gare mu ya Allah mu ba mu rike su mun kace su bauta mana ba gaskiya bane ba mu ci ba min awliya maf'ul awwal wa min abin nan za'ida li ta'kid nabai wa ma qablahu abin nan athani wa kaifa na amuru bi ibadati na tuya ya zamu yi umarni mu ce abota mana gaskiya mu ba mu rike kowa wani masoyi wanda zai bauta mana ba Allah ba muna ba to kun ga wanda ba shi ya ce a bauta mai ba ka an ka bauta ba kamar yanzu masu tuntubi suna kiran dan hodiyo da masu zuwa hubbari ne suna dawafi ga kabari suna kira ne kun ga duk bauta ta su kai to ranar kiyama zai kubatar da kai ne don bai ce ba shewa dan hodiyo bai ce mu kowa ya bauta mai ba to amma akwai wasu abubuwan bauta da sun ka faɗi da kansu cewa idan matsala ta dame ku ku ta inda kabarina yaya za ka gane mantau ya ce aini wadda nake da raina ina ganewa ko na mutu ina ganewa saboda haka ku iske ni inda kabari to akwai wanda suka yi wannan irin su dan abin da dan badawi da ire-irensu wannan babban abin bauta wanda aka shirka da shi a ƙasar misira to kun ga ire-iren waɗannan su ba su iya kare kansu amma wanda bai ci a bauta mai ba haka kawai an ka bauta mai to suna za su kare kansu gaba Allah su ce ya Allah mu ba mu ba da umarni ba kai fa na amuru bi ibadatina yaya za mu ba da umarni a bauta mana walakin sai dai abin da yasa suka bauta wa mutane ba Allah matta'atahu ka ba su jin daɗi wa abahun da babannin su min qablihim na gabanin su babannin da suka yi su kamin ɗiyan su taho bai dalatin umri ka ba su tsawon rayuwa kun san da ana daɗewa ba a mutu ba sai ka ga yaro ko auren harin bai ba amma ya yi shekara dubu duniya amma ko auren harin bai ba kuma ga kwanukan watakila sun ɗara ma na yanzu tsawo kwanukan amma sai mutum ya shekara dubu ko auren harin bai isa ba to a da kenan bi idalatil umri wasu atir rizki kuma ka ba su arziki mai yalwa kun tun da da kun ga babu wahala wajen nema abinci ga gari guda sai Allah shi musu gona kuma ba kowa ka kula da ita ba gehen ruwa sai gona ta hito da dukkan ɗaya itacen da kowa ka so kowa ɗiba ɗaya ka zuwa shi babu mai ba su ruwa babu mai gyara su kowa abin da aiki ne ɗiba kun ga arziki ya wadatu ba kamar yanzu da komi ya yi daraja komi ya yi tsada ba yanzu har a da icce wanga babban icce gashi na na darbejiya a wani gari in ka iske shi ya mutu daji ba cikin gari ba ka da izinin bi ba ka kai gida a mato sai ka ta inda mai shiwe mai gona kasa sannan ka ce kuma na arewa kun ga komi ya yi daraja yanzu saboda haka ya ce can da ka ba su tsawon rayuwa wasu atin rizki da faɗaɗuwa arziki hatta na sun zikira har sun kamance da wa'azi ko an yi musu ba su ganewa don mutane da yawa wasu 'yan arziki ya musu yawa ba su ma zuwa wurin wa'azi in ka gane tsoron wa'azi budawa da ayi an ka yi gayyarsu su taho ko ruhewa da ayi an ka gayyato su taho suna can da a shiga duniya shagulgullan duniya su dai an gabansu hatta na sun zikira ai tarakul mau'iza sun ka bar wa'azi wal imani bil sun ka bar magana imani da qur'ani ga sunan kullum malamai ake wai da su amma na tsahi da na cibbu su dai na ake wai da su wa kanu qauman bura suka zan mutane halakaku ai halaka mutane halakakku to wannan abinda suka ba da ansa kenan su waɗanda aka bautawa sai Allah ya mai da gamin magana ga waɗanda sun kai bauta kun ce su wani kun ka bauta to kun ji sun ce ba su yadda ba ba su kun ka bauta ba me an magana ku karkar da ku faƙar kazzabu ku bima taquluna fama tastati'una sarfan wala ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا sai Allah سي الله يتي ما وأنن da sun bauta ga wa'ancan manyan malaman sai Allah ya ce da kaddabukum to hakika sun karyata ku sun ce ba su yadda ba ba su sun kace ku bauta musu ai kaddabal ma'buduna al'abidi wayanda aka bautawa sun karyata masu ibadarsu bima ta kuluna sun ce ƙarya kuke bima ta kuluna da abin da kun ka faɗi bil fawqaniya bima ta kuluna na annawa alaha kun ce su alloli na sun ce ƙarya na su ba su ce haka nan ba wa ma tastati'una sarfan to ba ku iya samun ikon kare azaba gare ku yau bil fawqaniya wa qura abita taniya wa ma tastati'una ai la antum wala hum da ku da su ba mai iya ture maka ne azaba duk wanda bai ture maka ne azaba daga duniya ba to lahira bai ture maka ne azaba nan duniya kaka ture makanka azaba ka yi hankuri ka gyara imaninka ka sa hankuri ko ba ka san abu ɗaya Allah ya ce yana so ka ce to yana so ne tunda Allah ya ce yana so ko kana so abu Allah ya ce bai so ka ce to abin ga ina so ne amma tunda Allah bai so na bar shi wato ba ka da so sai abin da Allah ka so ba ka da ki sai abin da Allah ka ki to sa'an nan za ka samu ka abin ka kare kanka daga azabar lahira da ta duniya kuma saboda haka ba sadi o na sarfan ba ku ya samun ikon tura azaba ga kanku ay dafa lil azabi anku ba ku ya ture ma azaba wala nasaran ba ku ya ba kanku nasara ay man allakum minhu ba ku ya hana kanku ga azaba yau wa man yazlim minkum kuma yau Allah ya yi hushi saboda haka ya yi hushi ranar kiyama ran da yake annabi ya ce bai taba hushi kamar ranar lahira ba kuma ba babu wata rana da zai sake hushi kamar ran ya ce ya riga ya hushi wa man yazlim minkum do wanda ya zalunci cikin ku wato zalunci nan shirka ake ni bisa ga ka'ida inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci na mai girma to do wanda ya yi shirka daga cikin ku yau da dake wa azaban kabira fil akhirah ranar lahira za mu ɗanɗana mai azaba mai girma Allah yana yin rangwami ga abin da bai kai shirka ba kuma azaban kabira bai wa kowa ita in ba mu shirki ba duk wanda ka ga Allah ya yi ma azaban kabira to mu shirki na don shi ka Allah ya ce ba zai raga mai ba da ko misalin ƙwayar zarra ku yi ƙoƙari duk mun ka ji an ce abu shirka na mu yi ƙoƙari mu nisantai babu nasiha tsakanin Allah da mushriki babu nasiha tsakanin su saboda haka abinda ka gane shirka na ka bar shi wanda duk ya shirka da Allah yau Allah ya ce a azaban kabira yau muna dandana mai azaba wadda abbabba amma kun ga wanda ba shirka ba ya ce wai biro ma duna zalika liman yasha yana gabarta abinda ba shirka ba ga wanda ya ga dama saboda haka abinda ba shirka ba to hushin Allah bai yi nauyi gare shi kwarai ba domin shi Allah da kai ne ya sani da ya halicci mutane ya san yawan mantuwa gare su babu yadda za a yi mutum ya hito ga bai yi sako ba babu yadda za a yi bai yi sako ba to Allah ya san haka ne saboda haka yana ta sako wanda bai kai shirka ba amma shirka kam Allah ba zai yare shi ba saboda daraja sunayenka Allah duk abin da a shirka Allah ka kare mu gare shi ko mina na a shirka da kai mu dai Allah ka raba mu da shi kuma ka raba dukkan musulmi da shirka saboda rahamarka wa ma arsalna wa ma arsalna qablaka وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا جاء cikin darasinmu wai shi ka ce manzo Allah ba daidai to shine Allah ya ba su ansa anan wa ajaba ta'ala an qaulihim Allah ya ba su ansa ga maganarsu wa ma abinna fama li hadha rasuli wani irin manzo na wanga me ya same shi a kullu ta'ama yana ci abinci wa yamshi fil aswaqi yana yawo yana tahiya kasuwanni to sai Allah ya ba su ansa bi qaulihi da magana ta wa ma arsalna qablaka min suna ta su ko talaka ga kobewa kai musu gare su ba su gaishe ka haka dai wato kowa take cin wani wa rasulul makhsusu shi ko manzo wanda aka keɓe bi karamatin nubuwa da karama ta annabci shi ko fitinatan ya zama hitina la asharafin nasi ga masu daraja cikin mutane idan Allah ya ɗaukaka ka ya baka wata daraja ta ilimi to sai ka ga manyan mutane manyan sarakuna manyan 'yan siyasa su ko babu wanda ya kai musu ko'ina illa wanda ya ɗaukaka da daraja addini su ko shi ɗaya kai musu ko'ina su manyan mutane na mina kufari na kahire fi asali a zamanin manzon ko kuma wanda ya tsaya matsayi ne wa kadhalika ulama wal hukama Al'adar, malamai da hakimai alƙalai masu adalci wajen hukunci su ma haka ake ta hitinuwa da su haka ake ta damuwa da su ka ƙaunihim kamar magana sallallahu unzila hadar qur'anu ala rajulin ƙayyace na azim suka ce wai inda qur'anin ga gaskiya na me yasa ba a dibi manyan mutane daga alƙarya ga guda biyu yaman ko makka a aiko ba saboda wani mutum na ana ce mai almugira ko abin na alwalid a garin makka yake manyan tuka ne gare sai an tahi tsaye aka tuka tukunya aka tuka tuwo to awa 24 ba a sauke tuka ne duk inda ka hito daga makka ko cikin makka kake ko ba ko kake duk inda ka hito ka ta san magidan nan in naman kaji kaka so a baka mai isarka in na shanu kaka so in na raƙumi kaka so in na akwai haka so in na saniya abin da tunkiya haka so duk abincin da haka so ko tsakiyar dare ka taho ga masu nan ga wasu shi da suka jira mai ci to sai ce inda manzancin ganin gaskiya ne ainihin ya kamata a yi ko zama mu kawai sai a a samu matalacin banu hashim a aiko shi zama mu kun ga shi ko babban mutum ya hikinu dan me aka ɗauka karama ta annabci a ba wani ba shi ba shi asanadiyar da shi da ɗanai khalid bin walid da sauran 'yan uwan khalidu suka zanna wajen shekara 20 suna rigima da annabi uba ne kam walid kam shi kam ya mutu a wajen yakin badar diyanai waɗanda suka musulunta sun musulunta ana na ana yi hasar da Allah subhanahu ala ya sai Khalid ya musulunta shi ma ya musulunta to haka nan abubuwa suke idan Allah ya darajanta mutum to sai shi yi hankuri in Allah ya darjanta mutum Allah saboda girman ka Allah ka kara mana imani da tsoronka na fi, abinda ake tuna an yi hasuda al-mubtala al-mu'afa wanda Allah ya jarraba sai shi dora hasada wanda Allah ya ba lahiya shi wanda bai da lahiya ya yi tajin takaicin mai lahiya wa ya haƙirar ma'afa alamubtala shi ko wanda Allah ya lau sai shi ta takaici ya ɗora walakanta wanda bai da lahiya aw ya ƙular adana ko ku wanda a ƙarami ya ɗora cewa fi kulle abin na fi kulle ga kowane daga cikinsu mali la'akuna mali la'akuna kallon mali la'akuna kallon ala abin nan kallon alayya fi kullum wato me ya same ni da nake zamowa wahala da ka zamowa me ya same ni da yake zamowa wahala gare ni fi kulle a cikin kowane mi yasa wane yake zama duk lura komi komi dai a wane komi wane to kun ga wannan duk jarrabawa ce a na to Allah ya jarraba ku dan ya gani za ku yi hankuri in kana ga gida Allah ya jarraba ka ya baka wadata ka ɗaukaka cikin gida ka yi hankali wanda adal lura iya ta'u ba shi abinda Allah ya baka Allah ya baka na don ya jarraba mun karanta wata rana wani mutum ya rasa abincin da zai ci aka yi kwanaki babu abinci mata ta guda sai ta kwaso kwannanta ta ce mai gida ba ka ɗiba kwannan ga je ka sai suwa ka so mana abinci ya ce to zaɓo masu ɗan dama-dama ta zaba masu ɗan dama-dama ya ta sai suwa dirami biyu baiwa da sayan abinci ba sai iske wani mallami mai mutunci an shaƙe mai waya ya yi mutumin na ya saki ya ɗarci wallah ban saki ne ba shi ni kabi ne sai in kana biya in kana biya na ina saki ne ya ce nawa na kaka ne ya ce mai biyu ya ce saka shi ya saka sai ɗauku dirhamin ga biyu ya sai da kwanan mata ta sai ya biya wa mallamin gaba shi sai ya dawo mata gida bayan magariba babu kwanna babu abinci ta ce ina kwanna na ya ce na sai suwato ina abinci ya ce ke jirgin da na iski na biya ta ce to babu komi allah sai albarka ciki gobe ta yi sai ta kwasu saurawa inda ba su da kyau sai ta bashi ta ce to ta ka gani ko ana sayan waɗanda ka sai zuwa ka samu abin da ka so mana ya ɗauka ya kawo kasuwa ya yi tun da sai har rana ta fara kowa bai ce yana so ba shi ko wani dattijo albarka ya kamo yan giwaye ne wato guda biyu ya kawo ya aje kasuwa kun san su wato masu kamun ki bayan Allah wato ya kawo giwaye ne guda biyu ga su ba amma malam kowa bai ce yana son su ba har rana ta faɗi kowa da nesa aka kallon su ka amma giwayen ga akwai kyau amma kuma kowa ya ci yana son sai da yake dattijo dattijo albarka sai ya yi kusa ga mai kwannan ga ya ce dattijo ka kawo kwanna ba a sayi ba ni ko na kawo kihi ba a sayi ba ba ka tawa mai hurhure da kai in ka kihin ga gaba <laughs> ka bani kwannan ga ya ce haka koyi haka ya koyi haka ba ni sai ya bashi kihi guda biyu shi ko ya bashi kwannan yana zuwa gida sai ya ajiye mata ta ta ce ma da abin da mun ka samu kenan sai ta ɗauko yuka don gyara tana fashe cikin giwa guda sai ta ga wani irin abin nan do'oli babba a ciki ya yi girma ta ce a'a mai gida mai gida ta waka gani ikon Allah sai ya ɗauka ya kai wani wuri an ka sai su da kuɗi masu ɗimbin yawa mai sayi ya sayi ya ce to amma ina maka nasiha irin ta mutu yan kasuwa ni ni ka saye da arha amma akwai wani mutum na can zai sai fiye da yadda na kasai sai ce to ban ban maka ba na wuri ne ya ce wuri ne ya kai mai shi ko ya sayi da tsada sai ya ce to ni ma da arhana ne ka sayi akwai wani gabana shi ka sayi da tsada amma shi in ya sayi in ba abban mai ba mai kara ba da ya sayi nan gari ya ce to na fasa sai suwa ma na wuri ne ya ce wuri ne ya sayi suwa mai ya sai ya ce to ni ni an na karshe in ni sayi ba abban mai ba mai kara ba da na sayi ce to na ban ma sai ya ce to wanga da ina eh, ka samo shi ya ce wata giwa ce an ka fashe cikinta an ka gane ya ce to ba ta da wata tare da ita ya ce tana da ya ce to duk inda wanga loli yake guda biyu a ce a fasa cikin giwan nan guda a kawo guda sai mu canki gaba ya ce halin akwai shi ya ce duk inda yake biyu kera wanga aka to ana fashe cikinta sai ga guda aka ɗauko aka kawo aka yi ciniki an ka ci komai buhu da kuɗi da ke shi ka yi buhu ya kawo gida yana shiga cikin gida ya aji buhu ya ce a kawo ruwa shi wanka sai an kace ce assalamu alaikum sai ya hito sai wani ya ce abin na da ni da iyali na yunwa ta kama mu ba mu da abin da za mu ci saboda haka taimako na tobe da wurinka Kawai Allah ka taimaka mana jarabawa ke na aiki sai ya ce babu ko ni babu ko ni ma haka nake jiya komi ba mu da yau Allah ya azaita mu dan dakata sai shiga gida bai iya ɗauko ba sai an aza sai ya jawo shi kasa ya aji mai ya ce ibi abin da haka so ka mun ni ma wa da kake ga wallahi haka mun kai zama da ni da ita sai ya kwashe da dariya ya ce ɗauki kudin ka je aiko ni na an kai jaraba kuna an gace wallahi ya ce wallahi inda baka bani ba da kudin nan baka iska ko ɗari to haka nan na aka jarrabawa ta Allah ne ya turo shi to jarrabawa ta kana da kudi cikin gida a kabajin ta kai ciwo layan onga sun cika aza mutane da lura komai ta so shi wani bai zuwa shi kaza haba bari da kai da ka hana masa ya Allah ya so jibi kuna tsere wajen mai ɗaga aiki ka ji kuna tsere wajen mai ɗan maula jibi insha Allah saboda haka daure ka ba su Allah ya gafarta mana to Allah ya jarraba ya gani a tasbiruna ala ma tasma'un za ku yi hankuri ga abin kuke ji mimma ubtilitun bihi ciki abin da mimma bihim da mutanen da aka jarraba ku da su istifham bi ma'ana al'amur tambaya ce da ma'ana umarni wato ku yi hankuri ku yi hankuri da yan uwan kowa shi hankuri da abokin gama ne ku masu kuɗi ku yi hankuri da talakawa yanzu watan ramadana ya kama ku sai musu masara da shinkawa ku rarraba musu da gero ku yi hankuri ku saye ku rarraba musu ku yi hankuri ku saye ku rarraba musu magana ba ta marayi ɗaya ta ba ku saye duk talaka marayi ku saye ku ayyaka musu ku lokaci na ku saye ku ayyaka musu da yadi da atamha da kuɗin cefane ku yi ta saye kuna rarraba musu abin da ake kenan ku yi hankuri ga abin da kuke ji wasu abinda abin da ake ce ma hankuri an yi habisa kullum min huma nafsa kowannen su ya tsada rai ne an badar ya hana mata takama kowa kashi dora takama yana ganin ni aka za gare ni aka bida wa zalika wannan kuma an dajari ya kare rai ne kuma daga kosawa da roƙon masu roƙo a daina abin nan hushi ruwa an abin dardai an ruwaito daga abin dardai annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu shi ya ji annabi na cewa wailul lil alimi bane ya tabbata ga malami ah, min al jahili daga jahili malamai wato zargin jahilai jahilai zargin malamai inda duka iske jahilai in gaji suna hira da waya ba ta malamai ta akai ba su ko malamai in gaji suna hira da waya ba ta jahilai ta akai ba kun ga kowane wailun wailun lil alimi min al jahili wa wailul lil jahili min al alimi kuma bane ya tabbata ga jahili daga malami wa wailun lil abin lil maliki wailu ya tabbata daga mai mulki mina mamluki daga wanda ake mulki kun ga mai mulki talakawa irin maganganu na batanci da suka faɗi ga masu mulkinsu wata magana ma ko faɗuwa ba ta yi in ba ga wanda ya fadi ta ba suna jihawa masu mulki maganganu daban-daban waɗanda suka ga dama wa wailul mamluki kuma bane ya tabbata ga wanda aka milki minan maliki daga mai milki wani lokaci su ko masu milki su ɗauki wani abu ko tausayi babu ga talakawa a ciki nai wa wailul shadidi bane ya tabbata ga mai ƙarhi wanda yake yana da ƙarhi minan da'ifi daga mai rauni wa wailul da'ifi minan shadidi wailu ya tabbata ga mai rauni daga mai ƙarhi wa wailul sultani minan ra'iya bane ya tabbata ga sarki daga talakawa ne wa wailul ra'iyyati minan sultani bane ya tabbata ga talakawa wa wailin ra'iya bane ya tabbata ga talakawa mina sultani daga sarkin su ba a dukkan ba da fitina sashen ko ga sashe fitina ne waje anna ba a dukkan ba da fitina mun sai sashen ko ya zama fitina ga sashe Allah ya yi wannan da gangan yayi abin da ya sayi ya gani a tasbirun kuna hankuri to ku yi kokari kowa Allah ya jaraba ya yi hankuri ya ga ya daure don ya ci jarabawa wa huwa qawluhu ta'ala waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun asnadahu asalabi mallan salabi ya ambaci isnadin hadisi wa kana rabbuka basira Allah ubangijinka ya dan masani bi man yasbiru ga wanda ke hankuri wa wa bi man yajza'u da kuma bai hankuri wanda bai iya hankuri rawal bukhari bukhari ya rawaito an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu annan nabi sallallahu hakika annabi ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum ku dibi wanda a ƙasa gare ku ga duniya ga duniya na kasa ake dibi ba ka dibin wani ka ce yana da kuɗi yana da motoci ai wani babba na ai wani kaza ga sha'anin duniya na kasa aka dibi sai ka diba ka ce wanda nake ga kan alhamdulillah dan na ɗarawa ne na ɗarawa ne to ga duniya haka ake ga addini aka dibin na gaba ga addini ko abin da za ka yi in kai ɗan kasuwa na sai ka ɗora dibin in ɗan kasuwa na sai ka ɗora dibin su alhaji junaidu shi junaidu in ya tuho kasuwa shago ne kamin ya buɗe zai shiga shago ne ya na nafila raka a ɗari hudu sannan ya buɗe a fara kasuwanci junaidu kenan in ɗan siyasa kake ko ka koyi da almu'ata simu bi amrillah shi almu'ata simu bi amrillah shi raka a ɗari shi ka gaini shi ya amirin muminina duniya daga gabas zuwa yamma shi sarkin sarkinta shi ya shugaban ƙasa raka a ɗari ya kai ga yini kuma duk kwana biyu sauka guda ya kawo alƙur'ani kuma ya yi milkin duniya ya yi milkin duniya ya sauki ƙur'ani sau biyu ga abin nan kwana biyu ga abin nan ga rayuwa ce to irin su ɗan ga addini ne in mai milki kake su ka rabi ba ka ribe na ƙasa amma ga duniya na ƙasa ƙasa gare ka kaka dubi don kakai hasara don kakai hasara Allah ya gafarta mana wanzuru ila man huwa asfala minkum ku dibe na kasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku dibe na saman ku fa huwa ajdaru wannan yayi sanya ku yayi tabbatar muku Allah tazdaru da amatullahi alaikum ba za ku walakanta nema Allah gare ku ba amma kun ga mai dibe alhazai na sama ne kullum Allah takaici ya kaba shi mu ka wahala masu cin daɗi inda suke suna can mu ka wahala mu ka wahala suka ci wai da Allah yake tunda Allah ya basuwa ne bai bashi to Allah ya gafarta mana Allah ya shirya maga abin da yake so yana yarda da shi wa qala alladhina la yarjuna wa alladhina la yarjuna liqa'ana wayannan da ba su kwadayi bi ma'ana ba tsoron haduwa da mu ala yakhafuna ba'sa ba su tsoron kiyama sai suka ce laula unzila alayna almalaika inda ana son mu yadda da qur'ani mu yadda da manzon rahama muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yasa ba a aiko mana mala'iku su zo su yi magana da mu kamar suka magana da shi kawai sai a aika mai shi dai ka magana da mala'iku ba za mu yarda in ana so mu yi imanin mu ma kowa a aiko mai mala'ika ce wanda ya ga cewa daga Allah Allah ya aiko zuwa gare ka ku ji girman kai na jahil wai a aiko mai mala'ika kai baka san abin mukami na ba a aiko mala'ika mala'ika kaka iya magana da ita in ka ga mala'ika kai za ka yi alfahari ne zaka ka ji daɗi na hala amma da yake jahilci na suka ce me yasa ba aiko mana mala'ika ba fa kanu rusulan ilaina su zama manzanni zuwa wurin mu aunara rabbana ko kuma in ba a aiko mala'ika Allah ya hito ga hili ya ce ni a Allah wannan Muhammadu ni na aiko shi a gwada mana Allah na rabbana mu ga Allah ubangijin mu ga bayyane fa yukhbiru shi faɗi da kai ne bi anna Muhammadu rasulahu ya ce Muhammadu manzo ne na ƙala ta'ala Allah ya ce dissa kabar lalle mutanen ga sun yi girman kai kabbaru fi sha'ani an yamma sun yi girman kai game da sha'anin kawunansu wa tuwon kabira sun yi girman kai wanda an mai girma bai dala bihim ru'yatul lahi ta'ala bid dunya da sun kace za su ga Allah na duniya ai Allah ba a gani ne duniya Allah ba a gani ne duniya Allah sai lahira aka gani ne ba ku ga annabi Musa ma annabi Musa ma da yace ya gane Allah ce ya baka gani na ba wani mutum zaune yana addu'a Allahumma inni as'aluka ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalitu zunun sai annabi ya tsaye kusa gare yana ta addu'a yana ta addu'a sai bai yi saurin gama ba sai annabi ya koma can ya zauna yana gama sai annabi ya ce a kiro shi aka kiro shi ana kiro shi kamin ya zo sai ga wata zinari babba an kawo ma annabi danya sai annabi ya ɗauki zinarin nan da ta ishi mutum ya rayu tsawon rayuwa ta cikin ni'ima da arziki sai annabi ya miƙa mai ce kyauta ce na baka sai ba kawai ya jiwa zai ta ce yana za kana ka san dalilin na yasa na baka wannan kyautar ya ce na sani ma kun san ba kawai marmako ya ce wani sahabai ka ce a ban sani ba Allah shi Allah masani sai ce na sani ya ce to don mina baka ce don kana dan wana ya ce to dan uwanka nake ba don dan uwanka ne ba dan yana dan uwanka ne ba to don me kabban ya ce saboda kyakkyawan yabon da nake kai ma Allah ya mallata rahul ulun ya wanda ido ba su gani nan duniya saboda haka ne baka kyautar kun gani annabi ya ji daɗin yabon da aka yi ma Allah an ce ido ba su gani ne duniya amma ka ji jahili ya ta mace ya yi tsaye ya ce wai shi sai ya ga Allah wani ma wai yana ganin Allah wallahi in kana son gwada ma Allah bari ya jima da daddare mace shi ma wallahi gwada ma Allah wai da daddare sai hila babu da hitila nan mai caji shi ya ruma ya ce wai Allah kuma ce ya ce to Allah ba a gani ne nan duniya sun yi girman kai babba da sun kace suna son su ga Allah nan duniya wa utuwan bil wawi ala abin ala asali bi khilafi abin na ata bil ibdali fi maryama wato abin nan atiya kenan can cikin suratu maryam to Allah ya ce ai yawma yarawna al mala'ikata yawma yarawna al mala'ikata la bushra raunar mala'ika ranar da za su ga mala'iku fi jumlatul khalaiki cikin jumla halittu don ranar kiyama huwa yawmul kiyama shi ne ranar kiyama kun san ranar kiyama ranna ana ganin mala'iku ranar kiyama da musulmi da kahire suna ganin mala'iku ranar kiyama manzan Allah a kahire ba su gani ranar kiyama amma mala’iku Allah kahire na ganin su amma manzan Allah mumine dai ka gani ne ranar kiyama don gani ne ni'imata shi ma Allah akwai ganin da aka yi mai ranar kiyama wanda kowa ka gani ne ganin azaba ka yana gani ne amma gani na rahama mumine dai ka gani ne to Allah ya ce yau mai rauna mala'ika ranar da za su ga mala'iku cikin jumla halittu suna tattare wuri guda da su da sauran jama'a ko yau mal kiyama wani sabon bi ukur muqaddara wa wato yawma uzkur ya rauna mala'ika to ranan nan la bushira yawma idil lil mujrimina ranan babu bashara ga masu laifi ay al na kahire babu bashara ran da za ga mala'iku bi khilafil mu'minina da sabanin mu'minai al bushra bil janna su suna da bashara da aljanna don in sun ga mala'iku sun mu'minai mala'iku na ce musu bushra kumul yawma jannatin yau bushara ko aljanna kun ga su ganin mala'iku ga mu'minai ranar kiyama bushara ne amma kahirai babu bishara da za su ga mala'i wa na hijira suna ce a kariya mahajura abin karewa ala adati a duniya bisa ga al'ada sunan duniya idan nazalat bihim shidda an tsanani ya sauka gare su awwadu abin na ma'adin wato iwazan eh, iwazan eh, wato sai su ɗora ɗin kariya ma'adin abin kariya yasta ibuna mina mala'ika suna neman tsari daga mala'iku ranar lahira kenan to Allah saboda girman ka Allah ka kare mu daga dukkan azabarka ka kare mu daga sharri wani iri ka kare mu daga cuta ko kowace iri Allah kai mana rahama yadda muke taruwa wannan bagire Allah ka tara mu aljanna haka kuma ka kai mu can firdausi a lashiyar mai gida Allah ya gafarta mana nan da mu kwana insha Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah na farta malam mutum ne ya je fadama kuma hanyar da ya fi babu makawa sai ya shiga ruwa ya shiga ruwa ya yi kiyo yana ji malam ruwa sun shiga cikin kunnensa shin yaya azuminsa yake inda gangan ya zuba su don azumi ya kai mai ko ina su dan kawo gama ko shi ne ya rage zahi to azumi ne ya kari amma in shiga sun kai ba bisa ga ganganci ba to azumi ne lahiya ne wannan ita ce magana ingantacciya daga cikin mangamin da na karanta azumi ne lahiya da yake kamar wanda lalura ta nocewa ƙasa cikin ruwa ta kama shi kamar yanzu ire-iren mummuwar sarkawa misali mutum ya je je wa birgi ne ya ta bada abin miya ko bada abinci wani ya je wa birgi ne sai ya daidai da icce sai ya laki to kun dai san bai bar birgi ne ta wata sai ya ba yaro ne ya ce rike min sai ya noce dan ya shiga ƙasa ya ɗebo birgi ne ya ɗebo birgi ne sai ruwa sun ka shiga ga hanci ne to in dai ba da gangan ya saru wannan don ya ɗan rage zani ba to ga magana ingantacciya azumi ne lahiya yake don ruwan ba su shigo ta hanyar da an ka shata don a ci abinci ba hanyar da an ka shata don a ci abinci ita ce baki to ba nan sun ka biyo ba saboda haka ga magana ingantacciya waɗanda duka azumin su lahiya da yake wannan shine abin da na karanta algafar Malam menene hukuncin limancin mutum mai matsalar jinnu da kuma limancin kurma to kurma kan bai da lahiya saboda haka shi kan banga inda an kace a sahi liman ka saboda ba a mai magana ya jiya magana ce sai an taso an wuce gaba gare ko wuce gaba gare ko ya mai magana ya bata sallah saboda haka kai eh, kuma ba ajin karatu ne ni kan dai ban karanta inda an kace a sa kurma liman amma ita matsalar jinnu matsala ce mai tashi tashi na ta kai eh, in radda ta tashi ba a sa shi liman da ba ta tashi ba ana sa shi ne rashin lahiya na wanda ka warkewa duk ya warke mutum na iya limanci in ya tashi mutum na cikin hauka ba a samu haukaci ne da ya samu hankali ana sa shi ne Allah shi ba mu lahiya gaba Allah ta malam idan mutum aka yi mishi haihuwa rana ta bakwai ko ya samu ya ce maliman a cikin masallaci a neman mishi yana da addu'a ko ko shi ke tashi da kanshi bidi'a ne a tawa masallaci a ce an yi mai haihuwa a yi mai addu'a bid'a ce taron sunan garkon hagani daga wannan bid'a ya fara kama wadda na daga wannan bid'a yan bid'a na sun ka kawo shi masallaci dan nan sai ya fara girma da ya girma kowa sai ya ce a ta gidana bid'a ta girma saboda haka ba a yin haka ai abin na ba sai ka ce masallaci ka kawo bid'a ga mutane kaka ce a yi ma addu'a ba duk inda ka gamu da wanda kaka sun ka roki addu'a gare babu da yi ka roki addu'a gare shi Allah ya gafarta mu Allah gafarta malan ina hukuncin shafa kwalli a cikin azumi da rana to kada ka shafa yahi amma dai ya halitta kada ka shafa yahi amma dai ya halitta abin da yasa nace ma kada ka shafa yahi littattafan malikiya duka na fiƙewa malikiya duk cike suke da ba a shafa cike suke da ba a shaha in nice ma anas ibn malik na shaha da sauran abokai ne kuma masu hadisi sun ka ce ya inganta daga anas da sauran abokai ne suna shaha ka ɗauko ka shaha in ka zo wani wuri sai a kalle ka wani jahili kuma gaba gare ka a karanta littafi ya ce ba ka da azumi kuma babu abin da za ka yi iyaka a yi dambe ko a yi dambe ku gobe ana kuma karanta littafi to da haka kakka shaha shi yake ka yi kama wa da malaman fikin malikiya sun ka ce in ka yi sahur ka shaha kwallon ka to da sahi ko da yi kakin majina ka gane shi ga makoshinka babu komi daddare na kai shi lokacin da ya babu matsala saboda haka abin da fi kenan ya halitta amma kakka sha hayahi ta ci gaba Allah gafarta malam ko ya halatta mutum ya ɗauki alƙur'anin da aka ajiye masallaci ya mai da shi gida yana karatu a bai halitta bai halitta yaudara ke bai halitta in dai kana so ka bi kuɗi ka sauna ka a masallaci in akwai mai ba da kyauta masallaci ka ce ya baka qur'ani amma dai a aji don mutane su karanta ka ɗauki kamar suwa don kanka kama wada yara ka yi yanzu ce to ai duk karatu an ce ai mai wadari shi yasa kwa ganin ko su karatun su bai da wani amfani sai ga yaro na ta karatu gashi kullum makaranta ka kasa gane ina na wai rashin albarka ga ya samu wajen sa ta kama masallaci na Allah gafarta malam idan mutum mahaifiya ce ta aikata abubuwa waɗanda ba su kamata ba lokacin ba ta san haramun na ba kai ɗanta daga baya kana iya roƙon mata Allah shiga hafta mata waɗannan abubuwa eh kana iya mata addu'a in ma ba ta san haramun na ba ita ba ta san laifi ba in dai tana kan hanya to ai da izinin Allah Allah zai gafarta mata ai Allah ya ce ma kana Allah li yadulla qauman da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ma kana Allah li yadulla qauman Allah bai kasance yana hukunta mutane da cewa batattu na ba da idha hadahum bayan ya shirya su ga musulunci hatta yi bayyana lahum ma yattaquna sai ya bayyana musu abin da za su kare kansu to kace bai bayyana mata ba ta sani ba saboda haka Allah ba zai kama ta da lahi ba in ji alkur'ani Allah za ka ba a sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah ga mutum malam daga ciki akwai hajjojin da suka kawo mana manyan lasiki gokin ga shi ma suna neman du'a'i fi sabilillah Allah za ka malam mutumin da ake bi salloli na wajen wata hudu ko wata biyu ya yi sakacin da ya rama su da yanzu ga shi har ramadan ya shigo shi na filfilin da ake yi cikin ramadan yana tsayawa yanzu ko rankon can zai ci gaba da yi albarkan to shi rankon nan ya yi amma dai yana yin shafa'i da wuturi yana yin rakata ne fajari har da sallafi da duk yana yi abinda zai yi kenan ya yi kokari ya ranka sallolin da aka biya muna roƙo ga Allah ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna ka bi annana na nashhadu annaka antal lahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanur rahim ya maliku ya quddusu ya salam ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya jabbaru ya azizu ya jabbaru ya mutakabbir ya khaliq ya bari'u يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسل يا قابل يا رابع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل ya kawai ya matinu ya kawai ya matinu ya waliyu ya hamidu ya mawasi ya mabudewa ya maidu ya mawai ya mamitu ya hayu ya kayo ya hayu ya kayo ya wajidu ya majidu ya wahidu ya hadu ya fardu يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا ماخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا بادن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسد يا جامع يا غني يا مغني ya gane yau ya mugune ya gane yau ya mugune ya modi ya mana ya modi ya mana ya modi ya mana ya zaru ya nafiya ya zaru ya nafiya ya zaru ya nafiya ya nuru ya hadi ya badiyo ya baki ya warisu ya rashidu ya sabu ya Allah muna roƙon roƙonka bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ma alimna min hawa ma lam na'lam sunayenka waɗannan da muka sani da wayanda ba mu sani mun roƙe ka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayen gafarta ma iyali da zuriya da dangi da malamai da masoyan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana mutuntunan da ke cikin ƙasa ga Allah kai muna maganin su ya Allah ka gusar da suwa ya Allah ka gusar da suwa ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka gusar da rigingimu ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya a arewa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ka kare jiham. ya Allah ka kare mu ka kare jiham. ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin wannan jiha ya Allah kada ka bari kowa ya ta da hankalin jihohi makwata wannan jiha Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya saboda rahamarka ya Allah ka kare mu ka kare hanyoyinmu ka amintar da mu ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da mu dukkan ƙauyukanmu Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka amintar da mu ka amintar da biranenmu biranenmu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya musamman wannan birni da muke ciki ne Allah ka amintar da wannan birni kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin wannan birni kada ka bari kowa ya tada mu cikin wannan birni ya Allah ka kare wannan birni daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne ya Allah ka kare kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'an mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tahiyyar mu inda duk muka yi ta Allah ka kare mu Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka kare mu daga sharrin komi da komi da girman ka Allah ka sanya mu cikin wanda kake yantawa a yau wanda ka yanta a yau Allah ka sa mu cikin su wayanda za ka yanta in an jima lokacin buɗe baki Allah ka samu cikinsu wayanda za ka yanta farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare Allah ka samu cikinsu kuma Allah ka yanta uwayenmu Allah ka yanta iyalinmu iyanmu duka Allah ka shirya suka yanta su iyanmu Allah ka shirya suka yanta su saboda ka Allah ka tausaya mana mu duka Allah ka yanta mu saboda ka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwayenmu da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoyanmu baki daya saboda rahamaka Allah ka an sa mana mu. kuma da wasu a'la Allah ka ba mu jannatu adanin can shi yadda mai gidanmu yake zaune kuma Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda rahamarka Allah kada kai mana azaba da wuta ya Allah kada ka sa mu cikin wuta ya Allah tausaya mana duk wani abin da ya yi mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi da mun taro ana Allah rahama ka muke nema Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah kada ka tsananta mana Allah kada ka tsananta mana ya Allah ka sauƙaƙa mana duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka yi mana maganin su Allah ka gusan mana da suwa duk wani tsoro da wata hirgita Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma iyali da diya da zuriya da dangi da malamai da masoyan bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ga Allah ka yi salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة ربنا كفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت أنت كديها وإجنا يا مولانا يا رب العالمين تب علينا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين to ku lura da karyata kiyama duk wanda ya karyata ta to makoma ta wata sabira ita kuma wata sabira idza ra'atuhum makanin ba'idin idza ra'atuhum ta min makanin ba'idin ita wutar nan idan ta tsinki yan wuta daga wuri mai nisa makanin idan sami wula hata gayyizan sai su ji wani huruwa tana ta kamawa tana ta wani barbali aigiliya na wato tafasa tana ta tafasa kalga da bani kamar mutum wanda an kaɓata marai ya yi fushi za ka ji wani a sauti na hitowa ga ƙirji ne yana gabane na faduwa idan abin da na idan gala idan kirji ne ya tafasa min al daga hushi to haka nan su ma wannan wuta haka take tafasa wa zafira da kuma wani abin nan sauti wanda an mai tsanani ai sautin shadidan sauti mai tsanani aw sama'u taghayyur ko kuma sauraren abin nan sauraren hushin huwa wa huwa wato gani ne da kuma sanyi ne to wannan haka za su ji ta idan yan wuta sun ka matso kusa ga wuta ta cinkaye su daga nesa za su ji tana ta tafasa tana wani irin sauti mai ban tsoro mai tsanani tana faɗin ku taho ga na ilayya ibadallah wa idza ulqu minha wa idza ulqu minha makanan ضيقا مقرنين دعوا هنالك za a ألقوا idan aka kaɗa su daga cikin bagiren wuta ai makanan aka tada su ga makanan dayyukan wato wani wuri wanda an matsacce kwarai dayyukan bit tashdidi wa qura'a bit tahdidi dayyukan bi an bi an yudika alaihim wato a kuntata musu wa min hada aka ce ulqu ha wato yace wa min ha halan min makana li'annahu bi ma'ana fi lam ah, minha ma'ana safi la sifata lahu wato ba sifa ce ga makanan ba to idan aka kada su ga wani wuri daga cikin wuta makarrani da suna haɗe mutum biyu musfaddai ne mutum biyu an samu samari guda kada ƙure na an haɗa su waje ɗaya ai jina a aidihin an kawo hannuwansu kuma an haɗa ila a anaƙihin zuwa ga wuyarsu fil agalali a cikin maruruwa wa wata shididi a da tsanantawa litta kafiri wata da litta don yawaitawa ya ce to idan aka mace su waje ɗaya aka ɗaɗɗaure su suka ji a gaba da auna lika tsibura nan wurin za su ɗora kiran ya halaka halaka ya halaka kun ga halaka guda suke kira to suna cikin kiran halaka guda sai a ce musu ai abin ya wuce halaka guda yau ku kira halakoki da yawa la tadi'u ce musu ai matsala ta wuce nan ba halaka guda ya kamata ku kira ba la ta da ul yawma wahida kada ku kira halaka guda yau wa da utuburan kafira ku kira ya halakoki da yawa ka kun kamar daidai da yawan azabar da za a yi muku azabar da za a yi muku ba gudata ba to ku kira halakoki da yawa marmakon ku kira halaka guda wa bagi an ya kona du'a uku addu'a ku ya kamata ta zamo daidai ala hazmi gwargwadon azabar wato kun gani idan azaba na da yawa addu'a da yawa ake so a yi saboda haka ya tuna in ta zo tana da yawa addu'a ya kaɗan ba ta maganinta ba ta magani a abin nan hitina mai yawa saboda haka kuna addu'a ga fitinonin da ke damun ku irin addu'o'in da kuka yan babu hitina ba ta maganin wannan wato maimakon addu'o'in da kuka yan kaɗan sai kun hana ma idon ku kwana yan dare yayi kwana hana ma idan ku kwana wata guda na watan ramadana duk ɗibe kwana da sahi bayan an sallah asubahin a kwanta amma da daddare a rika tashi a yi ta ibada a yi ta ibada a yi sallah kuma a yi ma Allah kuka a yi mai kuka a yi ta addu'a in yi tana tana da yawa azaba a wato addu'a ya kaɗan ba ta yi mata wanda bai iya addu'a bai ya tashi tsakiyar dare wajen ƙarhe ɗaya zuwa sahi ya samu wuri ya yi zaune ya yi ta kuka kawai kai ce ma kowa komi ya ta kuka da ya tsaya da wani haka na aka wanda ya yi addu'a shi wanda bai iya ba yadda za yi kenan ya samu wuri ya zana ya ta kuka kawai kai ce ma kowa komi dan lokacin sahur ya yi tsaye sahur ya gama sahur kuma ya zaune ya ta kuka ne sai a lokacin sallah sa ya yi sai ya tsaye masallaci in ya dawo ya samu wuri ya kwanta haka nan na ake ta yi kun ga abin nan shi Allah tausayi ne ya yi tausayin da uwa take da shi ga ɗanta yanzu duwa da uwa ta yi hushi ga ɗanta ya dawo bakin kowa ta yi tsaye yana ta kuka ta hito ta korai har ta kai shi garka ya sheka tana dawa ya koma ya biyo ta yana kuka ta koma ɗauka abin bugu ta bishi ya yi garka ya koma dawowa ta dawo ya koma biyo ta yana kuka tana ta ta hode ba da halinka ba an shi kun ga ta ji tausayi dai saboda ya matsa mata da kuka to Allah ya hita tausayi ga bayi ne duk tausan da ta kai ga ɗayanta Allah ya hita tausayi ga bayi ne saboda haka wanda bai iya addu'a ba shi ma Allah haka abin na uqud tabki haka na an karwato kai zaune kawai kai ta kuka Allah ya gafarta mana ku yi addu'a da yawa hitunoni na da yawa a halin da ake yanzu a yi addu'a da yawa Allah shi mana maganin su Allah ya nisan mana da suwa Allah shi yahi mana kurakuran kul a zalika khairun kul a zalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida al muttaqun kanat lahum jazaa ومصيرا wannan azaba da aka ambata aka ce kulka ce masu faɗi su jiya a zalikar mazakuru min alwa'idi wannan abin da aka ambata na kyacewa daga azaba wasu fatin nari da azaba a sifar wutan nan da aka ambata shakhairu shi ya zama alheri am jannatul khuldi ko aljannar dawama allati wa'adaha almuttaquna wadda Allah ya alƙawarinta ga bayi ne masu takawa kana lahum wadda ta kasance ta bayan Allah mu'minai ta ita aljanna fi ilmihi ta'ala a cikin ilimin Allah ta zamo ga muminai jaza'an ita ce sakamako wa masiran da makoma sha aljanna ce ta hi ko ko wutaccen da aka ambata an sa ita ce aljanna ita ta hi ya Allah ka ba mu aljanna kuma ka ba mu firdausul a'ala lawan fiha lahum fiha ma yasha كان رسولا لهم biya ما يشاءون cikin aljanna idan ya aljanna sun shiga duk abin da suka so cikin aljanna akwai shi kowa da irin abin da ya kaso cikin aljanna abin da wani kaso ba shi wani kaso ba ko ga rayuwar mu ta duniya ɗanɗanon mu ya saba wani abin da ya kaso ba shi wani kaso ba saboda haka kun ka ga a cikin bukari da muka karanta da kuwa cikin hadil arwahi ba wani ya ka tambaya maza Allah shi aljanna ga da aka magana tambaya nika in san kayan da a cikinta akwai jaki in akwai jaki a faɗa mai to ya tawo ya kama da datta kamar shi mutu don shi inda duk adda jaki to wurin da ya kaso ke sai manzo Allah ya ce akwai jaki shi ke na ya lizimce makarantar annabi bai koma daga ba hayar duniya don ya shiga aljanna tun da dai akwai jaki to kun ga ɗanɗanon mutane ya saba yanzu kai idan don a baka jaki na ko ta wurin karatun ka kana yi to kaga kai kenan amma wani idan ba za a bashi jaki ba za a ɗauki wata mota a bashi tana walƙiya wannan aikin bangata don ba ta da wata fa'ida gare shi to Allah ya gafarta mana saboda haka kowa dai abin da ya kasa cikin aljanna shi za a bashi lawan biya ma ya sha'o duk abin da ya aljanna suke so cikin aljanna akwai shi khalidina fiya khalidin an kaddara musu dawama ciki khalidina khalul ladina ai kana wa'aduhu. ma zikira alkawarin da aka ambata to shine alkawarin da aka yi musu ala rabbika yana nan ga Allah ubangijinka wa'adan mas'ula alkawari na wanda za a yi tambaya Ya yasaluhu man da bihi duk wanda an kai ma wannan alkawari suna tambaya Allah a ba su alkawarin da an kai musu suna ma tambaya ya qurbi qaulihi da maganar Allah subhanahu wata'ala rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika da kansu suke tambaya ranar kiyama rabbana ya Allah ubangijin wa atina ma wa attana ala rusulik ka ba mu alkawarin da ka yi muna ta hanyar manzanninka wato suna tambaya an yi musu alkawarin nasara nan duniya nan duniya sun roƙi alkawarin a cika musu shine abin da annabi ke faɗi allahumma ahadaka wa wa'adaka alladhi wa'adtana allahumma ahadaka wa wa'adaka alladhi wa'adtana ina tuna maka alkawarinka wanda ka yi mana to wannan kun ga a nan duniya ana tambaya wannan alkawari a can kuma ranar lahira ana tambaya ce a ɗora ya Allah ka ba mu alkawarin da ka yi mana can duniya cewa za ka shigar da mu aljanna in ƙiyama ta yi wata tasaluhu lahumul malaika ko kuma malaiku ta zo ta yi musu tambaya bi qaulihi da cewa sarabbana wa adkhilhum jannati adani addu'a malaiku kenan ya Allah ka shigar da bayan da suka tuba suka yi imani suka gyara halayensu to shigar da su jannati adana aljannar wama allati wa atahu wadda kai musu alkawari ka shigar da su a ciki to wannan aljanna ita ce aljanna wato wadda Allah ke sa bayi ne almuttaquna allati wa'ada almuttaqun wadda yayi wa masu takawa alƙawari ciki ya Allah bi ismikal adama Allah ka sa mu cikin bayin ka muttaqi kuma Allah ka ba mu wannan aljanna kuma ba aljanna ɗaya ba firdausul a'la maka roƙonka Allah ka ba mu ita firdausul a'la ma can jiyari muka so ka kai mu jannatu adani dan jannatu adanin ta ajiyar aljanna can mai gida yake duk wani annabi can yake to can muka roƙo ga Allah ya kai mu akwai wani ɗan yi lina nan gabas ga gidan mai gida to nan muka son a gina fulafin Allah saboda girman ka Allah kai ka ce a roƙe ka ga mu muna roƙon ka Allah kai muna rahama ka ba mu firdausul a'ala kuma ka kai mu kusa ga mai gidanmu ni dai ban taba gani ne barar da nake Allah ka kai mu kusa gare shi in samu in gane ni ban taba gani ne ba eh to ku ma ba ku taba gani ne ba ku ma kamar ni kuke to Allah shi hada mashi ya guda da mai gida wajen ɗan hilan nan na gabas ga mai gida Allah shi hada mana wurin saboda ramar Allah ba don halin mu ba wa yau mai ya hashuruhum wa yau mai ya hashuruhum wa ma